الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا ألميس درن شرين الشدة لغة jumada al'akhira hijira 1444 wanda ya dace da hadirin 19 ga watan januwari kanun na biyu 2023 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na hau cikin littafin in ma'aɗi da kuma littafinmu na ɗa'ifa duk da yake bamu zuwa littafin mu a yau a littafin muna na nahawu sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin kana wa akhawatuha muna cikin babin kana wa akwatu ha, za mu tashi daga baiti na 150 zuwa 150 muna da baitoci TV kenan a wannan darasi namu بسم الله الرحمن الرحيم ومن أتب في قبر ليس فيه وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فشيء ليس زال دائما أفيه ومن أصب قبر ليس أفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتيء ليس زال دائما أفي abinda waɗannan baitoci biyu suke cewa shi ne. wa man'u sab'i khabarin laysa tufi wato ustufi an zabi man usab ikhabar ilai tufi an zaɓi ma'ana shi kansa mai kula da inda akwai kilafi kenan murga mai bayanin cewa eh, khabar baya gabatan menene ma annabiya ko ba haka ba yawon to akwai kilafi cewa sabar yana iya yana gabatan laisa kamar ka ce ƙa'iman laisa muhammadin ƙa'iman laisa muhammadin ko ƙari'an laisa abubakarin ko sajidan laisa Aliyu misali kagan ka ce ƙa'iman eh, laisa muhammadu mana tana cewa muhammad ba a tsaye yake da ko ba a tsaye yake ba daidai yake da muhammadun laisa ƙa'iman in ka ce muhammadun laisa ƙa'iman muhammad muhammadin na menene shi ya zama ismu ismu laisa yawwa sannan ƙa'iman eh, fa menene shi khabaru laysa yawa to kana da dama ne ka ce ƙa'iman laisa Muhammadu? domin wannan yana nufin muhammad ba tsaye yake ba ko da muhammadu laisa ƙa'iman da ƙa'iman laysa Muhammadu duk suna nufin menene muhammad ba tsaye yake ba amma a ƙa'idar larabci kana da dama ka gabatar da khabar ka ce ƙa'iman laisa Muhammadu. ko ka ce jalisan laisa tamku ko abin nan muftajiyan laisa dan kungu wadi kana da mata fadiya ka gaba ka gabatar da khabaru laisa akan laisa ma'ana ka fara ambaton khabar na laisa kafin ka ambaci laisa ko baka da wannan dama akwai kilafi wurin maluma wasu maluman sun zaɓi haramta shi ana hawanci wato hana shi an hawanci ba su yadda gabatar da kabaru laisa a kan laisa sun haramta sun hana a ce darisan laisa muhammadin sun hana wani wadi amma suna yi ce suna sun halatta ka ce muhammadin laisa darisan wadi ko musafiran laisa muhammadin amma sun hada halatta muhammadin laisa musafiran wadi to daga cikin waɗanda suka zaɓi wannan martaba ta haramta a gabatar da khabar laysa akan laysa akwai mai kulasa mai kulasan ba wani bane face ibn malik kun gane ku yawwa to saboda haka ibn malik ya ce wa man usabbi khabarin laysa sufi ai ustufiya an zaɓi man usabbi khabar laysa wato hana gabatar khabar laysa akan laysa kun fahimci wannan baiti wannan abin nan eh, eh, sadarin baiti yawwa to nan wannan maganar nan maganar ta tsaya an zaɓi hana gabatar habaru laisa a kan gaisa an zaɓi hana fara ambatun habaru laisa kafin a ambaci laisa mai gwari-gwari ke yawon sai kuma aka ce wa zu tamamin ma bi raf'in tafi kana da ha suna iya zuwa tamma wato su zo ba sa bukatar menene ba sa bukatar kaba suna iya zuwa kuma da menene na kisa na kisa shine ma'anarsu ba zai cika ba sai an kawo kaba kana Allah sami'an basira kana Allah ismu kana sami'an basiran kabaru kana in ka ce kana Allah kawai kai shiru mai sararo zai ce to ai baka kawo kabar din ba me kake son kace Allah ya kasance ne sai eh sami'an kana Allah sami'an ko kana Allah sami'an basira sai ce to mana ta ta ce amma akan samu kanan da ba ta bukatan kawai daga muktada kawai ta ya isa ka ambaci kana da muktadan shi nan ya isa a wannan lokacin kanan yana nufin kawai ma'anar samuwa misali wani mawaƙi yana cewa iza kana shita'u fa'atfi'uni iza kana shita'u ai iza wujida shita'u idan aka samu da idan aka samu hunturu mana idan hunturu ya shigo fa atfi'u ne ku rika jiyar da wuta an fahimta hura wuta da safi da dare rika jin wuta fa inna shayka yuhrimuhu ash-shita'u domin dattijo ko tsohon mutum a shitau lokacin sanyi yuhrimuhu zai mai da shi tsoho tukutuku an fahimta mahallin shahid anan idza kana shita'u fa atbi'u bi kaga idan menene shita ya samu aki za wuji da shita kaga wannan kana anan kana ce tamma ba ta mananta ya cika ba tare da an kawo kabar alqur'ani a cikin suratul baqara Allah ya ce wa in kana zu usratin wa in kana zu usratin ai idan ya samu eh, idan zuwa musulatin ya samu wato idan matalauci ya samu to menene zai faru fa nazaratun ila mai maisara to kada a ce dole sai ya biya bashi ko da baya da shi a sai a saurara zuwa mi zuwa lokacin da Allah zai kawo sauki to kana din ma anan ana kiranta kana tamma wadda ba ta bukatar ne ba ta bukatar khabar kuma ma'anar ta ya fito misali Allah na cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ai la takuna fitnatun takuna din nan kaga kana ce ai amma kuma sai kace fitnatun kuma nan ta ta ce ku yaƙe hatta la takuna fitnatun har sai ya zamanto fitina ba ta samu ma'ana shirka ba ta samu ku ci gaba da yaƙa sai lokacin da aka daina yin shi. sai lokacin da shirka ta zaman tun ba ta samu ba wa ya kunu dinu kaga wa kunu anan ma addinu din nan da wa ya kunu ita ma kanan anan tamma ce ba ta bukatan kabar kuma mai sauraro ya riga ya fahimta to a wannan sadarin eh, ajizin baiti a rabin baiti na ƙarshe yana koya mana ne tarihin wace ce kana tamma ko ɗan uwan kana wanda suke tsamma ba na sai ba shi ya sa yake wa zu tamamin ai kana cikakkiya wanda ba ta bukatan kamar ma bira in ya tafi ita ce kanin nan ko uwan kana da ta kaɗaitu kawai da bene da mai rufu a mai rufu a shi ne fa'ili fa'ilin kawai ya ishe wa in kana zuwa usuratin kaga zuwa usuratin shi ne ne ismu kanu an fahimta amma kana ce tamma saboda haka ya isa ka ba ko da kabar bai zo ba ma'ana ba da idza kana shita'u fa atfi'uni idza kana shita'u ashita'u din nan shine menene ne ismu kanu kuma ya isa ka wa ismu kana marfu mai ruwan kawai ya isa ba sai an kawo mai nasaba wanda yake kaba. a wani bangare na sadarin baiti na biyu sai ce wa ma siwa hunaqis wanda duk wani wanda duk kana ko wata yar uwar kana da ba za ta iya takaituwa da rafa'a da mai ruku'a ba ma'ana ibnu kalam ba ma'ana sai cika to duk abin da yake koma bayan wannan ana kiransa naqis ko ka ce kana naqis ko dan uwan kana ko yar uwar kana naqis kuna fahimtar wannan karatu to yanzu mun yi matsaloli biyu ko matsalar farko ita ce ne yawwa an hana gabatar da ko kuma an zaɓi an zaɓi hana gabatar da kabaru laisa a kan laisa wani matsala ta yi ba mai ce ita لا لا لا لا ko abin nan كو أبنا أقوات كان تاما سنة wanda suke takaituwa da mai rufuwa wane ne mai rufuwa shi ne su kawai ba sai an kawo kabar baka da ma'anin sai dukkanan da ta zamanto mai rufuwa to aka samu wani ta sunansa ɗan duk da ta taƙaitu da mai ruku a sunanta mai samu to wani wannan kana fa mai sunanta na kisa shine mana wa ma hu, ai wa ma siwa bi tamamin na cikin aifar ruwan ya an gani sai matsala ta uku matsala ta uku ita ce wannan fi فتي ليس زال دائما كفي أي كفي النفس بمعنى تبئ النفس أن بي بيرد نأسه باتكا بقى دائما هر كل خفية بمعنى تبئ أن بي بيرد النفس نفسي fi a cikin eh, ko kuma da'iman har abada fi a cikin laisa zala fati'a an fahimta da fati'a da laisa da zala duka wani ana kiran ne aka wata kan domin dukansu tarfa isma wa tansibu khabar kuma haka to to su waɗannan fati'a da laita da zalatu har kullum ba ta zuwa tamu sai dai zo mai sai zo na kisa amma sauran suna iya zuwa mai suna iya zuwa tamu suna iya zuwa mai na kisa kun fahimci matsala ta uku ne wannan sufi fati'a laisa zala da'iman ufi ma'ana wa ufiyan nafsu an bibiyar da na ƙasa da'iman har kullum fi a cikin Fatiya da laifin da zala kun gane ku su kan kullum in kaga Fatiya ya zo ko laifin ya zo ko zala ya zo to na kisai ne bayan ismi za su bukaci mai za su bukaci kabar kazin ma'anar su ta shiga mai sauraro ya fahimci ina aka fi wadi sai dai abin da ya kamata ku fahimta shine zalan sun kasu kashi biyu akwai zala ya zalu akwai kuma zala ya zulu zala ya zalu ne kullum yake na kasance wanda baya kika sai da tsabar amma zala ya zulu shi yana iya zama mai yana iya zama ta akwai zada amma zuƙinsa da ɗaya ne amma wajen muzari suna bambanta wannan ya zalu wannan kuma ya zulu an gani? yawowa kamar ka ce ma ko ma ko abin nan ma zalar darsu ƙa'iman ma zalar addarsu ƙa'iman addarsu ɗin nan shi ne ismu zala ko qa'iman kuma shine kabaru don in ka zo ka ce mana ma zala dar su kai shiru zai mu ce ban fahimce naki magana ba cika mai sauraron ba zai fahimce ka ba sai kami sai ka zo kabar in ka ce ma zala dar su qa'iman magana ta ce ko ka ce ma ya zalu dar su nan ma sai zaman tun qa'iman an fahimta to amma na zala ya zulu shi wannan ana samun tamma ɗinsa misali ka ce ma zalati shamsu eh? ma zalati shamsu mubi'atan misali mubi'atan ko kuma ka ce ah, ba ma zalati shamsu ba ka ce zalati shamsu an kaba ji sama magana ta cika? ka ga wannan domin ka zo mu darinsa mai za ka ce ya zulu shamsu ko ta shamsu ko ta shamsu an taba da sama ma'anarsa ta cika domin wannan zala na ya ne haka kuma zalatu shamsu an kabidi sama nan ma ma'anarsa ne ta cika waɗannan baitoci suna ɗauke da matsaloli nawa matsaloli matsalar farko ita ce matsalar wasu maluma sun zaɓi hana gabatar kabarin laisa a kan laisa matsala ta biyu ita ce ma'anar eh, kana ta zamanto ta hamma ko watu kana zamanto ta hamma shine lokacin da kana ko aka watu kanan suka takaitu da fa'ili kawai wasu da mai a kawai a lokacin da ba za su iya wadatuwa da mai rufu'a ba to wannan sunansu mai sunansu na kisai sannan cikin akawatu kana akwai guda uku akwai abu akwai filinuka guda uku fati'a da laika da zala su waɗannan kullum ba ta zuwa tamma sai ke an gani amma kuma zalan fa kashi biyu ne akwai zala ya zalu to da zala ya zalu kake nufi ba da zala ya zuru ba zala ya zuru shi wannan yana zaman to kama za ka ce zara ta shamsu ko ta zo shamsu ma'ana ta riga ta cika wadu? ta idan kun fahimci wayannan baitoci a bayanin mu yanzu bari mu je abinda imnu aqil zai bayani a kan sharhan da zai wadu? ikhtalafan nahwiyuna maluman nahwu sun yi khilafi sun saba fi jawazi taqdimi khabari laysa cikin halaccin gabatar da khabaru laysa alaiha akan ita laysa fa dhahaba al-kufiyuna kufawa kun sa duniyar islama gunayen nawo da aka san da suka kirkiro nawo su ne mutanen basar Ba bayan kamar shekara ɗari. aka samu mutanen kufa su ma sun bunƙasa har suka fara zaman kansu su ma suna da ra'ayoyinsu da istihazoyinsu daga ba aka samu maluman nahu na bagada da har yanzu bayan shekaru kuma sun ɗan yawaita ko to shi yasa kullum za a ga magana nahu ne za a ce albasar yuna su ne asali yawanci ra'ayinsu shi ne ake bi domin su ne manya wadu kufawa su ma lokaci ana itibarinsu idan sun ba da hujjoji masu ƙarfi so amma asali dai maluman basara su ne su ne wanda ake yawan itibari tunda su su yi bawaihi su kalilin ahmadul farahini duk wayannan basarawa ne su ne kuma asalin lugar su ne asalin eh, abin nan tsara ka'idar nahu wazi yawa fa zahaba al-kufiyuna maluman nahau na makarantar kufa su sun tafi ba su kaɗai ba walmubarrid da babban malamin nahau din nan almubarrid ba basare wanda yana daga cikin maluman basara an gani wazzajjaj da babban malamin nahau nan da ake kira الزجاج أبو إسحاق إبراهيم البغدادي مجمع بغدادي يعني مجمع معلومة ناو نا ya rasu shekarar hijira 310 ne sunansa azzajjaj abu isaka eh, ibrahim al-baghdadi ba shi kadai ba wamnu sarraj wamnu at-sarraj karo ne karanta ji wamnu sarraj at-sarraj domin aikinsa shine yin sirri yana yin sirri yana yin sirrin sirri ko sirrin dawaki ko dabbobi yana sirri saboda ta ya shahara da mai yin sirri wamnu sarraj wani ibn sarraj shine abubakar abubakar ibn muhammad as-sirri bin sahal al-baghdadi shi ma ya rasu shekara 316 na hijira yana daga cikin manya-manyan maluman makarantar na nahawu ta baghdad wa aksarul muta'akhirin da mafi yawan maluman nahwu dan baya hmm kutuna muka ce maluman nahwu na makarantar kufa gaba ɗayan da ɗaya daga cikin manyan maluman nahwu na basar al-mubarak da biyu daga cikin maluman nahwu na makarantar bagdad wanne ne azzajjaj yawwa shi kwa azzajjaj shi ma sana'a ce ba ta mai karawa yake aikin karawa yake shi ya za kiransa mai karawa azzajjaj malami ne amma kuma mai harkar karawa eh, an da kuma azzajjaj da imna sarraj da kuma mafi yawan maluman nawo na baya-baya to sun tafi a kan mewa minhumul musannif daga cikin maluman nawo na baya-baya har da innu malik su sun tafi a kan me ilal manki sun tafi a kan hana gabatar da sabaru laisa a kan laifin? sun tafi a kan haramta gabatar da sabaru laisa a kan laifin? wa zahaba abu ali sannan abu ali alfarisi shi babban malami ne cikin malumin makarantar nahu ta bagdad ana ce masa abu ali alfaris sunansa alhassan min ahmad ya rasu shekarar hijira 377 ba shi kadai ba wamna barhan karwar ya karanta shi da wamna burhan ba burhan barhan wamna barhan mai suna abdulwahid bin ali al’ukbali shi ma wannan ya rasu shekarar jira da iru da arba'in da biyar yanzu maluma na waka an bata yanzu wani? biyu ko? abu aliyu alfarisi da imnu barhan sun tafi akan me ilal jawa? sun tafi akan halaccin haka halaccin gabatar da kabar a akan laisa fataƙulu kana iya cewa halal ce? kace laisa zai zaidun maimakon laysa zaidun ƙa'iman kana iya cewa mi qa'iman laysa zaidun واختلف النقل عن سيبويه shiro an samu sabani wurin ciro fatawar ko ra'ayin sibawai cikin wannan matsala fa nasaba qaumun ilayhi aljawaz wasu almajirai maluman na wasu maluman na sun nasabta cewa sibawai hima sai daga cikin manya-manyan maluman nahu na basar sibawai hima uban hau. shi ma yana ganin halaccin gabatar da kabar lesa akan mai akan laisa, wa qaumun alman'a wasu kuma sun hekaito hani daga gare shi walam yarit min lisanil arab taqaddumu qabriha alaiha a harshen larabci bai zo ba a inda aka gani kanara gabatar da khabaru laysa akan laysa ba ga wannan harshen larabci amma wa inna ma min lisanihim ma zahiruhu amma ya zo cikin hancin larabci ko larabawa abinda zahirinsa yake nuna taƙaddumu ma'amuli a alaiha wato gabatar ma'amuli ha wato maf'uli ma'amul bi ma'ana maf'ul maf'ulin khabari laysa din akan ita laysa a fara gabatar da maf'ulin khabaru laysa akan ita laysa amma ba wai gabatar da khabarin ta akan ta ba a'a ya zo abinda zahirinsa gabatar da mafulin khabarinsa a kanta ita lesa ya zo cikin alkurani a lesa ala yau ma ya yau ma ya atihim din nan ma'amul ne na masruf masruf din shi ne kabar na lesa din amma kun garan shi yau ma ya zo shi ya sa suka ce a ah, to idan domin aka ce ma'amul akwai amil masruf din shi ne amil na na menene na yauma idan ya halatta ma'amul ma ya gabaci laifa min babu aula amil din ya halatta amil din ya gabaci laifa masu halattawa da wannan ayar suka suka yi menene suka yi riko kuna tare da ni wa bi hadha da wannan ne istadalla man ajaza takdima khabaraha alaiha da wannan ne da wannan ayar kenan man ajaza takdima khabaraha alaiha wanda ya halatta gabatar da khabarin laysa akan ta ya kafa hujja wa taqriruhu taqririn wannan ko tahqiqin wannan shine anna yawma ya'tihim jumlan nan na yawma ya'tihim ma'mulul khabari ne shi maf'uli ne na khabari na khabari allazi huwa kabarin da shi shine masrufan din wato khabarin laysa ta qad a ala laysa gashi kuma an fara ambaton sa kafin ambaci laysa ya gabaci laysa to mai mai halattar da gabatar da kabarin khabarin a kan laysa kala ya ce wala ta al-ma'mulu ba ta inda ma'amuli zai iya gabata illa har sai taqaddamu al-amilu sai ta inda amil ɗin ma zai halatta ya gabata mana idan har ma'amoli zai gabata min babi aula amil din wanda shine shugabansa ya gabata wannan sharha duka ya shafi wani baiti a cikin baitocin nan sadarin baitin farko shikenan duk wannan sharha na kawarin na sadarin baitin farko ne kawai lokaci ya yi ne mu tsaya to bari mu tsaya nan ko ne ba ni littafin sa ko kuma ku karanta min yau don ban ga littafin yau dela menene eh wato in kace ya zulu kamar kawarwa ne wannan kuma kasancewa wannan kuma kawarwa don kace abin nan tazulu shamsu ma'ana rana tana kaura daga nan zuwa an fahimta in kace ya zalu kuma kamar yana hali ne eh Ba aka ce ma ma zalar darsu ɗayi ma ya zalu ma ya da darsu ƙa’in to da zulu ne kuma ga wani abu ne da kamar kawara za ruwa daga nan zuwa nan wannan kuma hali ne halinsa bai gushe ba yana nan kan halin da aka sani shafi mana wani arba'in da biyu na ina za mu tashi na ta bismillahir rahmanir وفي الأسماء لا وفي الأسماء لا وإلا توبة تلقى في الجحيم وجانب كل تأويل بدعوى تنزل رب ذا العرش العظيم على العرش استوى الرحمن حقا بلا كيفية وبلا قسيم إذا قلنا استوى الرحمن نعني استواء لاقى بالسمد الحكيم وليس كمثله شيء بتاتا تقدس ربنا شاف السقيم mu ci gaba? ko mu tsaya nan? to wakil asma'i la tulhis inadan a cikin suna game da sunayen Allah la tulhis la tulhis karkai karkata karka karkata ta hanyar sanin gaskiya sannan kuma a take ta aƙida aƙibinta wafil asma'i game da sunayen Allah ma na ka tabbatar da su kamar yadda Allah ya tabbatar wa kansa su ko manzonsa ya tabbatar masa su shi kenan kada ilkada kai ilhadi wa illa in kuma baka ji wannan maganar ba kai ilhadi ka karkata ka bar abin da nasu ya zo da shi nassin alkurani ko nassin suna game da eh, eh, nassin alkurani ko nassin sunna game da sunayen shi Allah madaukakin sarki to saufa tulqa fil jahim da sannu za a jefo ka cikin jahim wajani ka nisanci kulla ta'awilin ko irin ta'wili ma bi da'awa a bisa da'awar tunazzihu rabba zal arshil azim wai kana tsakake ubangijin wannan al'arshi mai girma domin masu tawili masu awwala sunayen Allah abin nan ko eh, sifofin Allah to a wurin sai suna tsarkake Allah Allah ya ce bal ya dawo mafsudata ne su hannayensa biyu a shimfiɗe suke wurin ba da kyauta sai ka ce a ah, ai ba hannayensa bane ake nufi ana nufin ni'imar ka tana nan kowane lokaci kai a wurin ka in kace an kace kace Allah na da hannaye ma'ana kamar kama da Allah wata halitta ke domin aka ce hannu na bukatan jini na bukatan jijiyoyi na bukatan kasusuwa wannan kuma an adam ai halitta ne ke bantuwa da wani a'a ba ruwanka Allah na da hannaye biyu amma hannayen nan ya bar barwa kansa sanin yadda kaifiyar hakikanin su yake a bisa ka'idar laisa ka mislihi shay'un amma kuma wa huwa as-sami'u al-basir wadu kamar da yazo cikin suratul shura على الأرش استوى الرحمن حقا أبس على الأرش الرحمن يدي بيتا كيف قسكيا قسكيا أبس على الأرش الرحمن يدي بيتا ألا ديتا كيف قسكيا أه، أبس على الأرش كما يدي يا أمبت الرحمن على الأرش استوى تبين سورة تتآل أما يا ديتا أبس على الأرش بائر ديتا كبقو ديتا تاني ko daidaitar wata halitta a'a daidaita da ta dace da shi yana daidaita amma daidaita da ta dace da shi ba irin daidaita ta halittar. ba kamar yadda yake yana da zafi irin zafin da ya dace da shi ba irin zafin halittarsa wadu shi ne mana bila kaifiyatin ba tare da kaifiya ba ce to ta kakaya daidaita ta kakaya daidaita wa bila qasimin kuma ba wai za a ce yana da daidaiton sa ya dace da daidaiton wani ba wato bai da qasimi bai da kama masili wadi idza qulna istawa ar-rahmanu na'ani a duk lokacin da muka ce Allah ya daidaita to na'ani muna nufin istiwa'an daidaiton nan da laqad as-samad al-hakim da ya dace da as-samad al-hakim ba ta irin na halitta ba balantana ce mun ce a Allah shi tsawa mun mai da Allah tamkar wata halitta kamar da wani zai zai zanna kan kujerarsa ko wani zai zai shiga cikin motar zai zanna kujerarsa ko ya kwanta kan gadonsa ba haka ake nuna ba ruwan Allah daidaita daidaita da ta dace da girmansa da zatin ba irin kamun wale saka mislihi shay'un batatan babu wani abu tamkar shi ko ko da wa shine wani batatan taqaddasa rabbuna ubangijin rabbuna ubangijin mu taqaddasa ya tsarkaku ku mu nan da shafi saqim mai warkar da mara lafiya ko kace mu tsaya ta Thank you. eh a yanke ko a wasa masa a ce yanke amma kuma akwai albatatu har yanzu wanda zai ayi mun faɗe shi a kasidar mai zo nan mai kasidar ko kun manta eh abu umar amma mai sunansa mutane mutum hmm. mutumin kurtuba ne mutumin andalus ai an kawo maganan batat na cin a ko ba ka ko ba ka sirri jiyar nan bane shine mana ko ko ba ka sirri su ne ba cikin kalle su almuhim dai albatar yana nufin guzurin menene oh ba cikin kasidansa ba cikin kasidan arafa domin ba mun ce ya iktibasin kasira tarafa ta tubdila kal ayyamu ma kunta jahila wa atika bil akbari man lam tuzawwidi mun kawo wani baiti ai wanda ke biye shi a cikin baitin ne aka kawo batat a batat a cikin wancan baiti na biyu yana nufin guzurin da mai matafiyi ke rike saboda haka batat a larabci yana nufin yanke hmm? yankewar abu yana nufin kuma albatat yana nufin har yanzu ne yana nufin guzuri amma irin na matafi ko dama da yawancin matafiya su ne masu taladin guzuri to abinda matafi zai tattalinsa saboda ya ci ko ya sha shi ma wannan sunansa ne ana kiransa albatar kamar da ake kiransa al'azzat wadda babban sunansa kenan guzuri wadi mm-hmm. na'am yana eh a ibn barhan shi ba daga cikin abin nan ba ya daga cikin abin nan masu intimai zuwa ga almadrasar kofiya balantana basariya haka nan kuma albagdadiya eh. cikin dai sauran maluma ne haka hmm. tsawon ah, mutumin farisa ne can abin nan zai farisa sun sa yi basara da bagdad da basara duwayen nan ba kasar farisa ba ce kasar ce ta larabawa da suna suna cikin abin da kira kasar iraq ko hmm. shi imnu Barhan mutumin farisa ne shi ya sama aka ce alfarisi ko a ah, abu aliyu ne aka ce alfarisi eh, amma dai almuhim imnu barhan shi baya daga cikin eh, malumin da na nawu ko na kufa balintana kuma na basta na na E eh, kasin dinan bila mace eh, yanzu kama ana cewa lokacin da aka yi gongola kaga za a ce menene uktimat wulati gongola ila ismail yawwa ismun yusamma adamawa wa ismun yusamma taraba fa taraba ko ba wulati taraba hiya qasimatu wulati adamawa zai ce ɗan uwarka da suke misalai da wuri da aka abin cikin wani abu guda aka cire su وما دمر الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك